بنا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم ببطل مكة من بعد أن أخفقكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء ناس لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معقوة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء من تسيلوا عبده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 ya ba mu rai a jikinmu da ƙarfi da lafiya domin ainihin halartar wannan yini na wannan karatu a kamar da aka sani a jiya mun gama wannan sura da ake su fatiha kuma tartiko za mu bi a ka shiga wanda yake ga wanda bakara gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون wannan sura ana kiranta da suna suratul baqara dalili malamai suka ce saboda labarin wani saniya da ya zo a cikin wannan sura domin babu wani wurin da aka ambata wani abu kamar haka in ba wannan wurin ba sannan wannan sura madaniya ce to an saukar da ita ne bayan annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya yi hijira zuwa madina sannan abinda suke cewa wannan sura kamar ita ce sura na 87 a tsarin saukar surorin alkur'ani sannan wannan sura yana da ayoyi da shida ko 285 gwargwadon yadda aka samu sabani na malamai musamman 'yan makka da madina da basara da sham domin akan samu wannan bambance-bambance na abin da ya shafi adadin ayoyi sannan wannan sura yana ɗauke da wa'yansu falala wa'yanda yake da amfani ga rayuwar mutum da yake musulmi hakim ya ruwaito hadisi hakim annai saburi a cikin mustadrak dinsa daga abdullahi dan mas'ud yake cewa kowane abu yana da tozo kuma tozon alkur'ani shine suratul bakara kuma shaidan idan ya ji an karanta wannan sura a cikin gida wallahi gudu yake yi idan aka ce tozo abin da yake kokoliya to kun ga suratul bakara kusan shi ne kokoliyan sura wanda ya tattaro ababa masu tarin albarka sannan in ana karantawa a gida kamar da hakim ya faɗa daga abdullahi dan mas'ud shedan baya zama a wannan gidan sannan imam buhari da muslim suna ruwaito hadisi cewa daga usaid bin hudayr Allah ya kara masa yarda ya ce ya manzon Allah jiya da daddare na karanta suratul bakara sai na ji wani kara a bayana wanda har ya tsorata kara ya ji sai ya tsorata tsammaninsa dokinsa ne ya tsinke amma da ya waiwaya sai bai ga komin ba sai maza Allah ya ce ka je ka ci gaba da karatunka sai na ci gaba da karatuwa, daga ƙarshe dai ya bari sai maza Allah ke cewa da shi yi lokacin da kake wannan karatun mala'iku ne suke saukowa suna sauraron me kake faɗa kenan kun ga idan ana karanta suratul baqara a gida Balaiku suna saukowa kuma suna sauraron mai mutum ke fara saboda haka suratul bakara yana da kima matuka sannan har wa yau akwai hadisi daga abu umama albahili wanda imam muslim yake ruwaitowa Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce na ji manzon Allah yana cewa ku karanta alkur'ani mai girma domin zai zo ranar alkiyama yana mai ceton mai karanta sa ku karanta surorin nan masu haske guda biyu suratul bakara da suratul ali imrana kenan idan kana son gidan kai dinga yin haske ka yawai ka karanta suratul bakara a gidan da kuma karanta suratul ali imrana Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya albarka a gidan sannan kuma ran gobe kiyama suratul baqara da ali imrana za su yi ceto an gane ko saboda haka a yawaita karanta su sannan a wata ruwaya kuma na daban manzo Allah ya tabbatar cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara shedanu ba sa zama a wannan gidan ba sa yin sansani a da'iran wannan gidan to saboda haka suratul baqara sura ne wanda ya kunshi alheri mai tarin yawa ba ababa na wasa ba idan kana karanta suratul baqara ko da arziki kake bukata a rayuwarka na yau da gobe to Allah subhanahu wataala zai iya baka to saboda haka a dinga yawaita karanta suratul baqara a haddace shi a koya wa yara ƙanana su haddace shi akwai albarka mai tarin yawa da yake tattare da wannan ne saboda haka mun wannan sura yana da ayoyi ɗaɗɗaya haɗari biyu da tamanin da biyar ko da shida saboda haka wannan sura har wa yau tun da annai muhammad ya ce idan ana karantawa shidanu ba su zama a wannan gida to yana nuna mana cewa lallai ba karamin alheri ba ne tura ya tattaru da shi kuma kenan ko da darura irin ta masu ma'ana shidanu su shafe ka aljanu su shafe ka in kana karanta sautul bakara da ikon allah za su rabu da shi سي الله سبحانه وتعالى يفارا بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله برحمة بيذكي ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله يتي ألف لاميم وَنَنْ zance mafi inganci da malamai ke fassara wannan shine Allah ne mafi sani da abin da wannan ya kunsa wallahu a'lamu bi muradihi bi zalim domin kawai abin da zaka iya kallo zaka ga akwai alifun akwai lam akwai mim harfa waɗanda ake gina jumla da su wanda laraba suke kira huruful mabani ko ka ce huruful hijaiya alifun lam mim wasu malamai kuma suka ce yana daga cikin wanda ake ire-iren ayoyin da ake kalubalantar masu jingina cewa Kur'ani kirkira ne cewa annai muhammad da ya kirkiro alkur'ani to inda shi ya kirkira ai ba larabe ne irin kuma larabawa ne to kalubale hmm. ku kawo ire-iren shi mu gani to saboda haka Allahu alam bi muradihi min zalik <clears throat> sai ce zalikal kitab wannan littafi wanda yake gaban mu shine alkur'ani mai girma amma zalika yana ishara ne zuwa ga wani abu a can to shi alkur'ani mai girma da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi tun daga lawul mahfuz har izuwa saman duniya har izuwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to alkitab littafi ne wanda yake la raiba fihi babu kokonto a ciki alqur'ani Allah ne da kansa yace babu kokonto babu shakku littafi ne na Allah madaukakin sarki kitabul hidayah na'am alqur'ani littafin shiryuwa ne littafi ne wanda idan ka dora shi zai kai ka zuwa ga samun zira al-qur'ani mai girma al-qur'ani mai girma littafi ne wanda Allah ya saukar wa Annabi Muhammad don a karanta kuma a yi tadabburi da ayoyinsa littafi ne mai albarka kuma a karanta shi a yi tadabburi da ayoyinsa me ya tadabburi duk abin da ka karanta na alkur'ani saƙon da yake kunshe da shi ka ɗauka ka yi aiki da shi shi ne tadabbur ka yi aiki da wannan abin da aka gaya maka shi ne tadabburi Salam. daraja da yake kunshi da wannan littafi da Allah ya ce babu kokonto a ciki alheri ne a farkonta shi sa da Allah mai karanta kitabun arzannahu ilayka mubarakun mubarakun littafi da yake da albarka ya ayatihi a karanta shi a yi tadabburi da ayoyinsa ta zakkara ulul albab sannan masu hankali ba. tsoron Allah su da wannan abin da yake ciki girma da kima da matsayi da alkur'ani ya kunsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa yake cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya ijan ne muhammad duk wanda ya karanta harafi ɗaya za a ba shi lada goma haka annabi ya faɗa yake ce ba ina nufin wai alif lamin ba alifun kaga harfun lam harfun mim harfun yake nan. har ka zo ƙarshe tsakani da Allah mai karasa ko mai kika rasa idan kika ba kanki lokaci musamman a wannan wata ta ramadana wanda manzo Allah ya ga ku ne ce karka taba sakaci har watan ya shiga ya fita ba tare da kayi aikin kirki ba annabi ne faɗa karka yi wannan kuskure watan ya shiga ya fita ba tare da mai kayan aikin kirki ba saboda haka sai a dage na farko karanta shi yana kore shaidanu da aljannu kuji annabi ya faɗa na biyu karanta shi kuna saukowa suna sauraron abin da ake karantawa annabi ya faɗa na biyu kenan na uku karanta shi yakan sa haske a gidan mutum na'am sannan karanta shi yakan me yakan sa su cece ka ranar alkiyama in ka gagara tsallakewa sannan kuma ana karanta gidan albarka yake yi sannan ga shi bugu da ƙari in ma zarura ya same ka ta shafar shaidanu ko aljannu misali kana karantawa kana tawassuli da shi Allah subhanahu ta'ala yana baka lafiya kenan wannan a takaice ana nuna mana idan kana karanta suratul baqara miyagu ba za su rika kusa da kai ba to ko da suratul baqara akalla daga dare zuwa safe ka dage ka rika tilawa kana saukewa kai daya a wani wuri kai da allah da ya yi ka ya sani ba ka nima yaban kowa ka gani ko rayuwarka ba zai inganta ba a gida gidan aure ki sama kanki wannan aikin ki dinga karanta sautul bakara kullun safe daga bayan sallar asubahi kin ga masu karanta sautul bakara idan ma baki samu kin yi wakin hidimar yara da sauransu kina karewa ba da wasu abu lokuta ki karanta ko ki zo kwanciyar bacci karanta misali ki gani ko rayuwarki ba zai inganta ba ki gani ko Allah ba zai cire miki damuwa na rikici a gidan miji ba da tashin hankali da fada da kishiya da sabari da kullatar miji Allah subhanahu wa ta'ala zai halaka sau haka wani yana daga cikin amfanin wannan sura da kuma amfanin zuwa makaranta ƙura'ani littafin Allah ne amma Allah da kansa ne ya nuna mana ta bakin annabinsa waɗansu surori zai ce annabi zai ce wanda ya yi kaza ga abu da Allah ne a cikin sotul bakara akwai aya ɗaya Allahu la ilaha illa huwa har izuwa karshe wannan ayar za mu zo kan sama da lafiya wannan ayar abin da ya faru na abin mamaki sahabi ne ila ga hadisin abu ne. aka ba shi ajiyar kaya a wani ruwa ya nuna kamar kaya na marayu ko na masu rauni ajiya aka baki sai ga wani dattijo ya zo ya same shi ya ce da shi ka taimake ni ina da bukata ina da iyalai ban da kaza ban da kaza ɗabi'u na sahabbai da halayensu ba sa rawa kullum tunaninsu su taimaka ne to zai ya ba shi dama ya ɗauki wani abu a ciki sai sai gobe karka dawo wannan sahabi ya tashi je gawa manzon Allah kafin ya zo manzon Allah sai ba shi labari kafin ya bara sai ce da shi wannan mutumin zai dawo gobe sai na mamaki sai na zai faru haka yace zan jira an ga ikon Allah kuwa gari yana wayewa sai wannan ya sake dawowa da tijon yanzu ya sake dauka yake a kai ba zai kuyi magana da kai ba yake haka ne yake kai hakuri bukata ce rayuwa ce yake to idan ka dawo wannan karka kara dawowa yake ba zan dawo ba yana zuwa gaba manzo Allah manzo Allah ya ce ya kai da mutuminka sai ce ai kaji kaji na ce kuwa in ya dawo za mu rigima ya ce zai dawo annabi ce zai dawo zai dawo yake zai dawo abun yake zai dawo gari na wayewa ya sake dawowa sai ce to yau din nan wallahi sai na kai ka gaban mutum Allah dan na lokai ba mutum ke ke bane sai ce to da aka ta sake ni yaro yake ba zan sake ka ba sake ni sai ce to zan koya maka wani abu wanda idan ka zo kwanciyar bacci ka yi shi ko da safiya ko da mareki idan ka yi shi babu wani shaidani aljani kangararre wallahi da zai iya fita da kai to sahabbai suna da bukatuwa kullum su jiga wani abu mai amfani da zakaratun shi kenan sai koya mishi ayatul kursi daga farko har izuwa ƙarshe بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم sai eh, koya masa sai ga masa a tafi wannan ka dinga yin wannan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alayhi wa babu wani shedani kangararre ko wani ajayi wallahi da zai iya cutar da ke ke sa ya tabbata a sunna in ka duba azkar da manzan Allah ya karantar na safiya da yammaci akwai yakin tafiya idan ka tashi ka je wuri baka jin daɗin wurin ka bai kwanta da wurin ba karanta ayatul kursi kamar da je muka yi magana ne akan bismillah idan bakinka ya saba da wa'annan ababen to wani harka irin ta matsafa ta lalu mayu menene shiririta yan kol yan menene rituali suwane ne wala ba mu da su rikai inda ka yi imani fa annai muhammad abin da ya faɗa gaskiya ne da ya zo ta hanya ingantacci shi ke na wannan sahabi ya cika da murna sai zuwa gaban manzan Allah shi har yau fa wanda sahabi ya fi san wannan mutum fa wai waye ba fa na'am shi ke nan yana zuwa gaban mazalla mazalla ya ce ya kai da mutuminka sai ce ayya rasulallah kaji kaji kaji sai ce to zauna ba karatu kaga abin da ya faɗa maka nan gaskiya ne gaskiya ga maka amma shi makareci ne saboda ka sauna kuke magana da shi to shedan ne ka gani abin baki. ga sahabi shedan ya zai jiki mai sahabi ya yi wuri shi yasa al'amarin shedan wallahi ka bar shi ka yi abin da kawai Allah ya ce ka yi abin da annai muhammad kawai ya faɗa shedan ya tsaya a gaban Allah irmi sai sai rashin kunya an ce shedan ka yi su juda ga annabi adam ya ke yi ya kuma kawo hujja hujja mai rauni mara amfani yakan hujjar da bai da amfani ya kuma yi rantsuwa ya sake zuwa ya dukar da kansa ya nemi kuma neman ya roƙi Allah ɗin Allah to tun da yanzu kamin kaza to ka ba ni dama kuma in kai har lokacin da kowa zai gane ba ya kan mutu ba don bai zama lafiya mutu ya ce ka je ka an barka lokacin da kowa mai nan kai ma za ka tafiya sai ce to shi kenan ya sa Allah baya canza magana ya ce to daga yanzu mun ɗaura riga nutsiya da rigima da bayinka zan zo musu ta sama ta kasa ta gefe ɓangare kowane gefe zan suranta musu abubuwa na shirme in tura shi sulka su shirin abin ya zauna lafiya a gidan aure rigingimu ma'auratan, a wurin aiki rigingimu ma'aikata na yan uwa rigingimu in an mutu an bar gado shi ɗaya zai bala'i ta bala'i da kashe-kashe da kisa shi ɗan ke nafa su sai zaman to maganinsa Allah ya fara yin maganin sai Allah ya turo ayan tuba lokacin da ayan tuba zuwa ɗan kuka yake saboda in ya tura ka ka fada rami to ka tuba kuma sallah ya dawo da kai sannan shaɗan ya ɗora ma kansa alkawarin duk wani abin kirki ba zai bar bawan Allah na gari ya ɗoro a kan yi ba sai ya zai zai masa ƙafa. daga cikin manyan magabata ko abu hanifa ne wani daga cikin magabata wani abu ya faru ɗalibinsa ya zo neman fatawa a wajensa cewa allah gafata malam ina cikin damuwa an ba ajiya na kayan mutane amma na rasa ina na iji wannan ajiyar gaji masu kada su zo su karbi kayansu abinda wannan bawan Allah ya gaya masa ya ce to kun da mara tsoron Allah ne sai ce za mishi aiki zai tsafi kenan tsibbu kisa irin yan tsibbin nan ba wani mutane kirki bane da mutsafan nan ya wani ba da mai kawai ka je ka alula ka yi nafila ka roƙi Allah a lokacin da ya halitta a yi nafila in ma kana sallafar kana su juda a goshi ka roƙi Allah Allah ya san kukanka Allah ya san damuwanka amma ba wani matsafi da zai san gaibi balle ba ka labarin wani abu to wani bawa Allah sai ya ce ma ɗalibinsa ka abin da za ka yi ce ce yana jira ya ce mishi to a kawo sadaka za a yi aiki tun da zuga da abin da ya ce gaban waɗansu suke za a yi aiki sai a kawo buhun shinkafa da rago za a yi yanka za a yi sauka su adadi wala duk kowa na ne wanda duk damfara ne ba wani wanda Allah ya ce shi kaɗai nake da alaka da Allah wani bai da shi kawai abin da Allah ya faɗa وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعات فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وإن أيوة بيوم كوي كدوكيسو ولا باك باك العلاقة دبوكا ba ki da alaƙa da matsafi cewa Allah ya yi idan bayina suka tambe ka ina nake za sa alaka ibadi anni fa inni karibu ina kusa ma'ana ina kusa da kowa ilimin Allah na kusa da kowa duk inda kake Allah ya sa abin da kake ciki to kai din ma me karamin kwaro da yake kasan kasa Allah ya san da shi kuma na ba shi abincin shi da bai ya tafiya ya nima abincin ba haka bai faɗa ba da mutane su mai da su ga Allah su bi Allah sai Allah ya ciyar da su ya ba su duk abin da suke so kamar yadda ya ma tsuntsaye gani wani gota ke bojar da tsuntsaye tsakaninmu da Allah a gidan da kike zama ko ce ba ki san adadin kwarin da ke gidanki ba amma ɗakin ki wallahi ki share ɗaki wani kwarin zai sake fitowa yankin fita ba ki ma sani ba abinci shi ke ci don aka ce zauna ya samu abinci shi na sau na ka bayan na sun tambaye ka kace ina nan kusa kuma ina amsa kiran duk wanda ya kiraye ni ya roƙe ni ina amsa kiran duk wanda ya roƙe ni ji Allah ba wani boka azzalimi arni annabi ce man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi ar-rasul aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi duk wanda ya wurin boka kuma tsafi ya kuma yarda da abin da yake fada annabi ce wannan kafiri ne shi yasa hadisi ne tabbatacce duk wanda ya wurin boka sai sallah kwana 40 Allah baya so kwana arba'in Allah ba ya so in boka ba kyautan kudi haramun ne kake kudi uku annabi ya hana ci da kudin kare da kudin karuwa da kudin boka in karuwa ta biya ba kudin aikin haji in an ba kuɗin ne kana zaga ka je ka zubar da kuda teku ko ka je ka ba da kuda wani kauye a yi wani aikin da ladama ma bai shiga ciki ko ka bar mata kudinta haka yan boka ba ke zaga ce ba ka so annabi ne hana ko aka ce da kare haramun ne ka ci bari annabi ne hana saboda haka ba ruwanka da ruboka wannan bawan Allah sai ya ce ma ɗalibinsa an jama'a da su su karbi kayan su yau ko ya ce eh ka je ka yi alaula ka yi sallah raka a biyu sai ɗalibin ya ji magana ya mishi wani bambara haka ya na zo na tambi malam a yamakon malam ya duba ya ce to ina wuri kaza ka sa ka boka yake kuma kame kame gane boka suke ba wani boka ne wai ya zo wani ya zo wurin shi wani su sun zo wurin shi mutum biyu yana zuwa sai fara karya wai ai na san abin da ya zo da ku zai musu ka suka ce dakata. haka karya kake babanka ne mutu sai zubar da kaya ce don Allah sai suka fita a guje sashe ashe kun ga ƙarya yake yi a yi to saboda haka wanda ba Allah ya ce da shi ka je ka yi alwala ka yi nafila yana yin nafila ya yi raka a ɗaya ɗaga hannu Allahu akbar baya gama alwala alhamdulillahi rabbil alamin ya fara karatu sai iblis shedan sai dawo ya tuna mishi inda ya ije wannan ajiyar a gidan sai yanke sallah ya je ta da wallahi ina fara karatu sai na sa na tuna sai ce to dama abinda nake so ya sar maka kenan shedan in da ka yi sallah gara ka rasa sallah ladan ka rasa wannan ladan bautan ya tuna maka inda kai da kayan ka je ka dauka ka tafi so haka shedan na raba ka da Allah ya tura ka yi shirme ku duba dai abun da ya faru shi sa malaman Allah malaman Allah ne abun su bai ce je ka kawo wani abu za maka aiki za yi kaza wani damfara yan fowar na damfara ne kuma aka jarabi mata su suka fi tafiya gidan bokai. don zai mata duba zai gaya mata mijinta zai kara aure amma an mata aiki ba zai ƙara ba ita ɗaya za ta mutu da shi na ƙarya ke in ya mutu yau ko ɗakin ba ki so a yi je gawa wata mata ne mijinta ya mutu wata kwana ɗakin da shi a ya zama mata problem ai kwana nan za ki manta da shi watan sana a hibbati ba da hashirin wa imanin izaman balayati wani malami ka yi faɗa kwana nawa watan sana a hibbati ba da ashirin masoya bayan kwana goma sun manta da mu wa na izamin balayati ka zama kashi diddigagu ba ta ka ta saurari ka yana kuma ba tana Allah la sa ka rami a rufe ta fara kirga ‘ya'yanta nawa ne ba za ta samu kaza ta samu kaza ta fara kira suwa za su raba gado tofan na kamun gidan kazan nan a ba da birabirin dan wuta zai zo raba gado a ba shi birabirin zai ce to aiwar tafi dacewa a ba ta kaza ita ne kaza duk ba iskancin da ba a yi duk boka yana suke jan wannan bala'i saboda haka ka tsaya ma Allah kawai ka bi abin da annabi ya faɗa ka zo kwanciyar bacci ka yi azkar ka yi alaula karanta abin da annabi ya faɗa ka falak nas ikhlas nan tofa hannu ka shafa a jikinka ka kwanta da dama insha Allah ba ka yi mugu mafarki in ka yi mummunan mafarki to ka yi shakku da abin da ka karanta in ka tashi akwai addu'a da za ka yi annabi ce kana tashi a bacci saruwa a hannuka fiye ce hancinka da shi Shi shedan kwana yake a cikin hancinka zai sama hadda haddasa maka bala'i hannunka karka sa komai a baki sai ka wanke haka annabi fara yi sallah su ba yi azkar za ka fita ka yi azkar ka zuwa ka zuwa ka ce bismillah ka zauna da sunan Allah sai mai damuwa baka da matsala sai ka gidan boka sai ka riga ta maka sauka so ɗari me zai kara maka ɗari sauka so miliyan so biliyan triliyan ba abin da zai kara maka ka karanta falak kawai ka bi abin da annabi ya faɗa sai kuma ka wancan wancan harka ce ta yan ciku-ciku a ci ma sauka so kaza za ka ba da kaza su saboda haka suratul bakara tana ɗauke da wannan ganiman da garabatar karantawa a gida fitina baya shigan gida wallahi ko kishiya ne za a kawo miki da kike tsoro kar ta zo ta kore ki misali ga abin da mata suke mana wani rana muna wa'azi ne sai muka ga ka barke da rigima a bayan hoton yau me ya kawo rigima wurin karatu ana maganar wai yanzu al'adar mata wai wai in za a musu kishiya wai sai su je su shirya A ashe wata ta ji magana ta faɗa ta ce ai ba ɗan sun shirya ba kana ganin ina nuna ya mata yanzu kuma wata budurwa kusa ta ce ai shi ya samu ma ba mu wasa saboda shi shegu da kake sama gidan auren sai rigima ya barke wata ce ina na ta ce shege sai zage-zage sai dan da kuma a wurin tafsiri to me ka irin wannan labu wai sai an shirya kafin ta shigo wata kuma ta kimtsa mata kuma duka bala'in aran mai na son a mijin ne ki je wuri wani boka ya ki garin katako ki zuba miji ki abinci ita wacce za ta shigo a ba ta wani garin itace ta zuba mishi a ruwan sha wani musifa nan laya a sa mishi a gindin matashi no toka a zuba mishi a kofan daki shi kadai fa yana daukan fitilu wacce ta zuba wacce ta wannan ta yi wannan ta yi akan me saboda Allah jama'a ga su da muka magana ce mai sauki ki yi gaskiya ki iya girki ya ci abinci mai kyau ba ta je hotel ba ba kullum ce na azumi ba ni na san mutumin da kullum azumi ke yi ko ba azumin Allah ne ba a gida ne yake azumi ya ce matan shi ya tabbata kullum ya azumi abincin ta ne ya ce. saboda ka zami ya ne matar don tana girki za ta yi daukan fo da aka wanke ma yaro bayan gida a gindin take miya to mu cifa ne wannan wannan boka ki hada boka miliyan ya zaki samu miji mijinki akwai ababa wanda tunanin dan adam bai kamata ba ya rika yin su ba to ka dama qur'ani kawai da hadisi wallahi rayuwarka zai inganta manzo Allah ya ce in kana karanta bakara a gida har sai ke shigan gidan annabi ba zai wasa ba na'am masu kauta shi hankali fita za su yi suna shedanu kaddara ma matan shaidaniya ne ba ta shigo ba ai saboda haka Allah ya ce wannan littafin wallahi babu kokonto ma'ana abin da ya faɗa abin da Annabi Muhammad ya faɗa akai babu shakku sannan ya ce hudar kitabul hidaya ce na'am amma gawa lil muttaqina ga masu takawa masu takawa masu tsoron Allah su littafi yake shirarwa da su kaga ke nan wanda bai da takawa bai da tsoron Allah littafin bai da alaka da shi shi ma ba zai ma karanta littafin ba ko ba zai ma yi imani da littafin ba sallaci allazi da yu'minuna الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله مدوكين سركي yake cewa shiryuwa ne amma ga masu takawa masu tsoron Allah masu yarda da Allah madaukakin sarki masu taka tsantsan wajen duk abin da Allah ya ce a kiyaye da su kiyaye shine takawa الامتثال المعمورات واجتناب المنحيات yi bari kawai shi ne takawa wani malami yake takawa shi ne kama a zuba maka tsaya da kwalabe a ce wani bi wannan hanyar ka tsallaki kuma kafanka babu takalmi kuma ya zai maka dole ka tsallaki to yaya za a yi ka tsallake to dole yanayin tafiyar da za ka yi saboda me ka protectin kafafunka da lafiyan jikinka har ka samu ka tsallake to wannan taka tsantsan to haka ta kawata. idan Allah ya ce kaza ba kyau kar ka ma kai kusa da abu Kar ka ma yi kusa da abu na'am to saboda haka kamar an tambayi Allah ne ka ce littafin alkur'ani shiryuwa ne amma ga masu takawa bayinka suwaye sai ce allazina ranar wani isin ne allazina su ne wa'annan da yu'minuna bil su ne suka yi imani da algaibu algaibu a nan abinda aka ba su labari a nassi akwai in an za a tashi ba wanda ya gani in an mutu aka shiga kabari za a tada mutum a tambaye su. ba wanda ya taɓa sai ya gani akwai wuta ba wanda ya gani akwai aljanna ba wanda ya gani akwai taruwa a gaban Allah ba wanda ya gani an yi annabawa tun daga zamanin annabi adam kai da kake yanzu an ba ka ta hanyar labari amma tare da haka duka ka yadda ka aminta da su kuma a ga maka akwai wani annabi mai girma wanda ya fi kowane annabi wanda kuma aka ambace shi dole ka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka yadda ko kake fara to su ne wa'annan mu'mini mutanen Allah ke bayan Allah ke masu imani da gaibu ke wannan shine gaibu din da ake magana na'am wa yuqimuna salata bayan imani da gaibi suna yin sallah iqamatu sala malamai suka ce Shi ne yin sallar da ilimi kamar da ya tabbata ne muhammad yake faɗa cikin hadisi sallu kamar a yi ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yadda kuka ga nake yin salla. lakin salli kamar kama ra'aytan nasa ya falo karka yi salla kamar daga mutane suke a yi yadda ka ga annabe yake yi manzo Allah ya tsaya ya koyar da a akan mimbari. إنما فعلت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاتي نائمكم هكذا كوي سلانا يند الله يكي كوي كينا سواك سلا إرنا نبي شيء سلا نمتي namiji yaro babba shugaban kasa mataimakinsa gwamna kiyamomi kwamishinoni ministoci sarakuna iyayenmu a yi sallah yadda annabi ke iyalai mata ki yi sallah yadda annabi ce ki koyi sallah yadda annabi ce kar ki zo ki tsaya barkate ki ce za ki haɗa gaba ai mace za ta yi sallah an ce ta haɗa kafanta kamar za ta yi fare wa ga biki ka annabi sallah ai ita mace ba ta yin kabdu ba ta yin wa ya gaya miki ai ta mutu ta yi karatunta za ta je da kan a ina aka faɗa ina aka faɗa nasi ƙur'ani ko hadisi umu darda tana yin sallah da nabi ke yin sallah duk matan sahabbai saboda haka mata ku yi sallah da annabi ke shine Allah yake magana anan wa'anda Qur'ani ke shiryar da su daga ciki akwai yi yu'minuna nuna ghaib wanda suka yi imani da gaibu wa yuqimuna salata kuma suna yin sallah ba a ce wa yaf'aluna salata sai dai kalmar ikama don shi tsaye da shi ake da ilimi wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah kuma tare da shi akan lokacin ta sannan kuma wani ma wa mimma fi kuna abinda Allah ya ba su ba su yin rawa ciyarwa suke da dukiyar su infaqi fi sabilillah infaq ko ka bada kuɗi ko abinci ko kalma mai kyau hatta alkalimu tayyib sadaka ce duk abin da kai mai tsarki mai kyau na ciyarwa domin Allah Allah yake cewa ilaihi يسعد الكلم الطيب يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور wata kalma mai kyau ko ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ko ka ce barakallahu fikum jazakumullahu khaira barakallahu fikum jazakumullahu khaira ko la ilaha illallah subhanallah ko ka ce da dukiyanka kowane zama domin Allah to yana tafiya wurin Allah ne na'am ilahi yasa da kalimar tayyib wal amal salih yarfa duk wata aiki take ci daga shi ake a kai gaba Allah subhanahu wa to hatta sallah irin ta annabi daga shi ake a kai wurin Allah amma sallah wanda ba ta annabi ba wallah ba ta tafiya koyi. ina na'am sallar take nukura kotar kurciya Allahu akbar Allah sallallahu Allah assalamu alaikum ko ira da wasu yayi mata suke suna sallah yi sallama sai ta eh, eh, ta buga hannu ta juya ta dauko ta ruma ta mika ita wacin da ba ta yi magana ba sallar ta bai kurkucewa ai daga lokacin kika fara buga hannu kika step daya biyu uku kika juya baya sallar ki ya kurkuce kuma ce ki yanzu bala'i <coughs> bala'i ma yanzu matsalan waya wai mutum zai salla ba zai kashe wayansa ba kullu imagine a rayuwa fa abin da ka samu Allah ya kididdige shi wallahi ka samu abin da ba naka bane annabi ce ba naka bane wani tsari ke ta Allah ke sa akwai wani kasa na nan lokacin sallah na yi netar ma mutuwa yake amma ga mutum da Allah ya ma Najeriya wannan masha Allah kaga ana sallah mutum na kallon waya musamman aka ce ina jin yau nawa ne ga wata today 24 ne ko ta to kaga almost a few days abiya biya salari ko irin ara 27-28-29 sai ka ga kila hadda ustaz sai sa shakalin kwa babar shi daji kiran sai duba waya ina sallafa da ya ga alat ne sai ga ah, to Allah ya kiyaye wala wani zai fita sallah don munna ya tafa akwai lokacin aka dan samu jinkiri ba biya sarari wani zai na sallar isha'i sai ga alat wala ya yanki sallah sannan sanda waya fita je banki ne ke dare saboda kana yana cikin damuwa sai zuwa tambaya wai wannan ba darura ba ne ai darura ce ya zai yanzu nan to ya zai yi za ta yi shi mene ai bai sallah ba na'am an rama mutum ya raka har hudu yana zaune ana ta yayi gala sai sallah mai faifita bai yana liman ba a ina liman zai bata mishi lokaci to wanda yana daga cikin jarraba wanda aka yi wa mutane harkan kuɗi neman kuɗi yana sa mutane saki Allah wallahi har manya da yawan manya ofis ba sa Allah wani kuma mai kokarin kenan yana da diary din nan zai rubuta in yana da mitin zai rubuta sallah azhar na yau la'asar zai zai rubuta killa jibiya sake abin nan sai nesu zai duba <coughs> sallar ranar asabar bai ba ba zai rage biya akwai masu wannan wasa da addini to fa wallahi irin wayannan fa abinda fa Allah ya fara nan fa ba su ciki saboda haka bayan Allah na gari wanda Kur'ani ke shiryarwa masu imani da Allah da gaibu da tsaye da sallah da ciyar da dukiyarsu domin Allah sallah ce wallazina yu'minuna na'am والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون wanda ƙur'ani ke shiryar da su idan suka karanta ƙura'ani ya ƙara musu imani domin shi ƙur'ani ƙara imani yake yi kana karanta alƙur'ani shaidanu su wasu suke zuwa wurin lalatattun shaidanu masu mugun nufi mai bakin aniya mai tashi a wurin sannan ko mala'iku su rika saukowa suna kuma jin mai kake yi na'am Allahu akbar saboda haka Alƙur'ani littafin Allah ne sai Allah ya ce wallazina sune wayannan har wa yau da suka yi imani sun ba da gaskiya bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka me aka saukarwa ne Muhammad alqur'ani ne girma wa anzalna ilayka dhikra وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل أرسل إليهم ولعلهم يتفكرون أبدا أكتوك والنبي كينا don ka karanta wancan kitabun an zannahu ilaika mubarakun da ka karanta shi kun ga abin aka saukar mishi kenan kuma Allah ya sake cewa inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna الذكر وإنا له لحافظون الله يتي مو muka saukar maka da alkur'ani mai girma ka koya wa bayina haka Allah ya faɗa litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi in haka Allah ya faɗa sannan kuma yace wancan mai albarka ne qur'ani sannan yace kuma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu ka saukar da alkur'ani ko mu za mu ba ƙura'anin kariya wani da ba da ƙura'anin kariya ta gaba wani tsirin da ya zo ce za su yi taron ƙura ƙur'anin kyale su su je su kone ya za ta biyo musu ku jau karan tarihin abraha ku gani yan asabul bil ba? na'am ai suna da wannan matsalar yahudawa bakajen harnar sun fasani akwai inda ake ce ba wurin wasan makaho ba ne ko ba haka ba billahi lalzi kai wasa da kan walakanci za ka samu rayuwanka ba abin da ya dami Allah su wa ta'ala ko da wasa ka gwada ka yi izgini ko ka yi izgini da annabi ko ka yi izgini da ƙwarani ka ga abin mamaki in ba ka sai shiga kusurkur kuce ba gidanka ma ya gagara zaunowa maka Allah wasa ne annai muhammad wasa ne la haula wala quwwata illa billah to saboda haka wannan abin da aka sauko annai muhammad shi alqur'ani na'am sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika sun yi imani da aka abin da aka saukar gabaninka me aka saukar gabaninka ai Allah ya faɗa mana farkon Ali Imrana بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله الله لهم عذاب شديد والله عزيز Allah subhanahu wata ala shi ne wanda ya saukar da attaura da Ingila, wanda nan kabla hudun linnasi tun gabanin littafi na shiriwa. Sai Allah kuma ya saukar da alfurkan shine raba gardama kenan alkur'ani mai girma kenan ku yace duk wanda ya kafirci تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ya kafirci wallahi yana da azaba mai tsanani kuma Allah mai tsananin azaba ne ga kafiri arni to saboda haka su ne wa ma unzila min qablika kenan in ka ta cewa babu a taura babu injila ka ce babu to Allah ka kafirce na'am domin imani da su Allah ya ce ayi amma kuma aiki da su a yanzu ba ya shar'anta maka ba na'am in ka karyata kamar kana karyata Allah bai yi ba kenan amma Allah ya saukar da su ayi na'am to saboda haka sun yi imani da Qur'ani sun sake yi iman da abin da aka sauka wa eh, annabawa gabanin annabi Muhammad sai ce wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangane da al'amarin lahira suna da yaqini sun yarda tabbas akwai lahira lahira ba barzakh ba na'am lahira in ka mutu duk wanda ya mutu ya taɓa mutuwa har yanzu bai je kiyama ko ba na'am yana nan a barzakh ne Allah na sarrafa ran da yake so shi yasa ana hada rayuka ana hada rayuka kai mafarki ka ka da dan wanka da ya mutu ka shekaru kuna hira kuna yawo kuna cin abin tare kana tsalle kana rungume shi ka ce idan na ce ka mutu ya ce a haiwa sare sai ka farka ko sai gaba shi kuma shi din ne ka gani Allah yana hada rayuka saboda haka imani duk wannan al'amarin imani ne imani da mai gaibi imani da ranar lahira da kuma imani da abin aka saukarwa ne muhammad da kuma imani da abin aka bari gabaninsa sannan ka yarda kuma akwai lahira kuma yarda na tabbas to wa'annan ka cokan sai Allah ya faɗa abin da zai mu sai ce ula'ika ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun idan kina son ki shiga cikin wa'annan ayarin to sai ki bi abin da aka faɗa ula'ika ala hudan wannan fa shaida ne daga wurin Allah fa tabbas wa'annan su ne suke kan shiryuwa min rabbihim daga wurin ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika har wa yau wa'annan mutanen humul muflihuna su ne wa'anda suke mai kan turba na babban rabu kuma su ne mutanen da in suka sanya abu a gaba kuma za su samu babban rabu duk ma'ana yana ɗaukar haka amma ke nan ashe sai ka yi aiki kafin ka samu yardan Allah sai ka yi aiki aiki kafin ka shiga aljanna sai ka yi aiki kafin ka samu kaza sai ka yi aiki kafin ka amma daga hannu Allah ya sa mu shiga aljanna amin bai fayin aiki ba wallahi aiki aiki yi da za ka zo ka yi ta addu'a daga sata har da Allah saka shiga aljanna ka je ka yi abin da Allah ya ce ka rika yi ka bauta wa Allah ka je ka yi sana'a ka ciyar da iyalanka ka tsare mutuncinka ka tare mata ka rike amanar al'umma ka yi wannan ka yi wancan ka yi taimaki kana can wannan shine aikin shigan aljanna na'am amma ba addu'a ba na'am innal ladzina kafaru إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم دابا mun kalli wannan sura ayoyin farko kawai zunzurutu magana yake da masu imani نعم wayannan ayoyin kuma biyu sai kuma ya magana kan kafirai sannan kuma sauran kuma za a dinga dinkara abin da ya shafi munafukai da sauran wa'insu abubuwa saboda muminai ba su da matsala kafirai su ma ka matsalarsu mai sauki ne su ba za su yi ne ba kawai sun ƙin imanin ne amma munafukai ne kuma suke ba da wahala shi ya ke nuna maka shi na da imanin kuma ya ke nuna maka shi kafiri ne ga matsala a wurin mumine ya nuna shi mumini ne a wurin kafiri ya shi kafiri ne ga wahalar da munafiki ke bayarwa ke na'am to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina kafaru lallai waɗanda suka kafirce kaga wancan allazi na amunu hmm. an faɗa mana abin da Allah zai musu da yarda da Allah ya yi amma in allazi na kafaru waɗanda suka kafirce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum yake la yu'minuna matsayin su ɗaya ne daidai ne a ilimin Allah ka musu wa'azi baka musu wa'azi ba a ilimin Allah la yu'minuna ba za su yi imani na'am wani ba yake ba da lafisin cewa karka je kama wa'inda ba musulmi ba wa'in a wa'in su kafirai ne wanda shi a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya san ba za su yi imani ba ai shi sa ku a karatun mu daidai da mun karanta a basa wata wannan ai Allah yake faɗa wa'ancan kai ka fiskance su ba wani abu a kanka don ba su imani ba ba wani abu dalili wannan da ya zo zai imani ka kau da kai sai Allah yana zargan shi to saboda haka ilimin Allah ta wani masu imani saboda me yace khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yace shawa abubuwa uku qulub sam'u absar albasar samu wal ga kuma qulub duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kulle su wa'annan abubuwa uku idan aka kulle maka su to matsala ke a rayuwa ba za ka iya fahimtar komin ba komin naka ba zai haske ba kuma ba wai kulle maka su za yi kawai ka ba kai kake ja a kulle maka su in ka ki kai tunaninka wurin da zai zama maka mai amfani kullum zuciyanka zargin al'umma to kulle ta ke alheri ba ta shiga kullum jin ka jin sharri rufe shi ake alheri baya shiga kullum ganin ka kallon shirme hana maka alheri yake kuma bugu da ƙari kallon shirme batsa musamman a waya wai da shi aka jarrabi al'umma da shi yana haifar da matsala na ciwon ido sai ka kawai gari ba ka gari matsala ke na kan matsala domin annai muhammad abin da yake cewa duk wanda idonsa kullum kallon ba zai ke to Allah ya tsine masa to yaya kuma wanda Allah ya tsine masa idon shi zai karfi ido ba zai karfi ba haka mai kokarin jin abin da bai shafe shi ba annabi ya ce Allah ya tsine mishi haka zuciyar da take hararo sharri to ita ma ba ta yin alheri to shi ya sa, sai Allah ya ce nan masu wannan ɗabi'an wa'azi ai ba zai musu amfani ba domin Allah ya ƙulla mai zuciyan khatamallahu ala qulubi an yi khatamu an sa sam an danna an daina ya daina aiki an gama sam ihim ganin ma haka ijin ma haka wala absarihim ganin ma gishawata saka sauna saka tushe shi duk inda wani alheri zai shiga an toshe baya ce to kenan kaga ana gaya maka mutum ne yake kai kai shi matsala in dai an gaya maka wayannan shine sakamakon wa'annan mutane wa'annan abubuwa uku sai ka gyara zuciyarka sai ka dinga auna alheri a ciki tunaninka ka yi tinkin yaya ci gabanka da ci gaban al'ummanka ba yaya za ka yi mawani petition baya za ka cutar da wani lokacin da kake wannan kullin shi kuma Allah maɗaukin sarki warwarewa yake yi innahum yakiduna kaidan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سنة ساكت يا الله يتي منا ورورش منا تورا مسلم نعم shi sa ai aka sunnata karanta falak nas ikhlas warwara ce ta harkar tsafi lokacin da wani tsinanne wanda ake rashin labib bin al'asar ya ma annabi tsafi ai azkar annabi yake su falak na su balle tsatin take fat fat fat ballewa take to saboda haka zuciyar ki kar ya kwana da sharrin yar uwanki don ta walakanta a gidan miji ko alaki na dariya dadi me zaki kar min ke ji abin da ba a nima ba Allah zai hana alheri shiga na'am kar ganin ki ya kalli batsa Allah zai tsine miki bugu da ƙari in ki mutu azabun azimun akwai azaba mai girma injiwa inji Allah subhanahu wa ta'ala sau da haka ‘yan uwa wayannan ayoyi izina ne gare mu mun ji abinda ayoyin suka kunsa ƙur'ani ba karanta fasara kawai ke shi shige ba wani saƙo ne yake ciki daga yanzu sa jari ga karanta sautul bakara alheri zai shiga gida mala'ikun za su dinga saukowa sannan kuma in kina yawan ta karantawa shedanu za su dinga gudu a gidanki in kina yawan karantawa tare da ali murana allah su wata ran lahira in aikin ki bai kai ki aljanna ba to su za su zo su an gaza miki da suna jaja za su ingiza miki kuma su ɗauke ki kuma su kai ki abinda muka faɗa daidai allah su wata ran ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a malam da tambayar malam ko ko tsohuwa da ya kai shekara 80 ko ta 90 bai da lafiya kuma yaya azumin sa idan mutum ya samu jarraba na tsufa kuma tsufan ta sake zuwa da rashin lafiya to ba an ɗauke mishi yin azumi abinda da zai kawai idan aka kai yammaci lokacin da rana ya faɗi sai ya ba da ciyarwa shine ne da yake kan kansa insha Allah ta'ala amma babu azumi a kansa wallahu alam Aliyu assalamu alaikum malam idan ba ka iya karantawa ba ka iya karantawa ba suna da musulun makamta ba ka iya kunna waya a shi karatu karatu ake yi ba kunnawa ake yi ba a karantawa ko ya ake yi daga yanzu ba shi ina daga cikin arziki da Allah ya ma ilimi <clears throat> ilimi bai da girman shekaru ba duk sabon manzo Allah karanta ne so gani ai da girman suka shigo musulunci wayan sun su <clears throat> amma kuma haka suka san Qur'ani koya ne ake yi zaki je ki dinkari koya ne in kina koya kina iya abin da yake yi sai Allah subhanahu wataala ya rika baki naki dace din domin in an ba da daman a rika kunna waya ne to wasa zai shiga ciki lokacin da aka fara kunnawa sai kika sa ringin tun na ganga aka kira ki to kin ga kuma Qur'ani yanzu ba shine kuma gaban ki ba an gane ko sannan kuma karan sanya Qur'anin ko a ce a kunna shi a cikin gida ba laifi bane yana tasiri abun shi karatun Qur'ani zai tasiri a gida amma abin da ya fi koyi karatun sannan kar mutum kuma ce kunna ki sa a daidan kunninki yana haifar da zarura na ainihin mai ciwon kunne sai da ki sa kusa da kunnen ki mara ki rika saurara wani amma mafi inganci ki je makaranta ki shiga makaranta ko shekaru ki duk duniya ba wanda ya kai ki shekaru in dai kina motsi har ke iya san abin da yake to ki rika sa ana koya miki karatu shi ilimi zai dauka abun shi insha Allah ta'ala wallahu a'lam tambaya da assalamu alaikum wa don Allah ina fama da ciwon wuya ne to na saba shafa man zaki a wuya to yanzu da azumi ya zo yana damuna kuma mana zan iya shafawa ma a yanzu za ki iya shafawa abin da ya ma azumin ki sannan kuma ki ja asibiti an gane ko ki ja asibiti likita zai baki shawarwari a dangane da abubuwa da bangaren jiki misala ce komai ko jin kamshi na wani turi na abinci ko ɗanɗana wani abakan harshe a zubar ko a sa wani magani a hanci ka ji shi makoshi ko ka sa a kulmi ko ciwon ido gaba dai ba sa karya azumi zuwa yin abubuwa musamman ma wanda ake kallo kamar a ce abinci da ya karanta littafin nan na akwai littafin nan na wasu ɗaliban albani da suka yi magana dangane da eh, hukuncin azumi za ka ga abin da ya shafi hadisai da suka kawo hatta mace in tana girki in ta sa ɗanɗana shi a kan harshe ta zubar baya bata wata azu an ga sahabbai irin dan abbas za su je kasuwa su sai a zuma yakan sa hannu sai ɗanɗana a kan harshe sai zubar saboda haka in ba haɗewa aka yi ba ba abin da ya ma azumi to haka don kin shafa wannan ba kuma bane magani ne ba abin da ya ma azumi insha Allah ta'ala wannan ta ce malam idan an ana bin mutum azumi na shekara daya kuma mutum zai iya ciyarwa don bai zai iya rama wannan abu saboda yana da yawa to kuma ga wannan shekara zai iya ciyarwa to tambaya in ana binki eh, shekara yana da kwana nawa eh, ne kwana ɗari uku ne da nawa to in ana binki dubu ɗari uku da sittin za ke biya za a barki tambaya ai sai kin biya su dole ko to wannan bashi Allah ne sai kin biya shi duk yawan da azu in matuƙa baki ne ka sha don barura to Allah ne da kansa ya ce za ka biya amma matsalar in dai mutum ya iji azumi ne don rashin lafiyar da bincike na ilimin likitoci ya nuna cewa samun sauƙi sai a hankali to wannan ne kawai sai a ce sai ya ciyar idan kuma ya mutu bai iya yi ba sai a samu 'yan uwansa musamman dangin gidan uba sai su raba sai su biya masa wannan azumi wallahu alam ana ta ce don Allah malam haƙori na ke ciwo zan iya saka magani a ciki haƙorin al'ari ina abu eh ai mun faɗa ai duk abin da za a sa in ba abinci in kin sa za ki haɗe to ki bari sai ki je asibiti likita ba ki shawara in kuma ciwon ya yi tsanani sai ki yi da azumi sai ki sa maganin ki in an gama azumi sai ki biya amma in an sa wani abu ne ya gangara cikin makoshi kika haɗe to sai kin ci abinci ke amma abin da za a sa kawai menan nashi ne hamamin shi da sauransu don kin yi shi a makogoro ba wai kin haɗe shi ba ba a ci azumin ke lalace amma haƙori ai yana abin da za zaki haɗewa misali tunda zai zauna ne a wurin za ke manta ki haɗe to kin ga sai ki bar shi sai ki je asibiti likita ya ba ki shawara na'am wannan ta ce me ya kamata mace ta yi a yayin da take sallah sai ɗanta ya yi mata fitsari alhali yana goyi ko kuma ya rarrako ya yi mata fitsari to da ya kamata ta to abin da za ta yi shine ba za sai ta yi haraka mana ta samu ruwa kusa inda akwai ruwa kusa da ta ce ta samu sai ta yayyafa wa da shewar sallanta domin fitsarin ba ya fito daga jikinta ba ne an gane ko fitsarin ba ya fito daga jikinta ba ne dalili shine manzo Allah ya ba da halaccin a dauki yaron ana sallah kuma an san ba a rasa wannan a jikin yara amma in yaro na da pampas ne a ciki ko da ya yi boli ke kina sallah wannan baya cutar da ke in kin gama shi gani baki a ce sallar ki ya lalace a'a an gane ko idan yaro ya miki boli ai shar'a ya ce a ɗiba ruwa ne sai a yayyafa a wurin saboda haka idan kin ɗan yi tafiya da bai yi nisa ba ko baki ba alƙibla baya ba to ba abin da ya ma ibadanki an gane ko wallahu alam wannan ta ce malam muna muna addu'a yaran mu ne da za su koma makaranta eh ta zuba sai ta mafi ai aikin da yawa ba na'am za su koma makaranta mota ta ita kan la hawla wala quwwata illa billah lillahi la hawla wala quwwata اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدم الله يغفر تامس الله يعفي مسلم Allah ya tsarkar da su Allah ya hasa kabarin su Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah kuma ya kare kiyayewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am sai sanarwa Fatima Jibril ta ba da turmin zani da naira dubu biyu na marayu kenan sai Fatima Jukko